jama'a assalamu alaikum warahmatullah a yau abin da muke so mu yi magana a kan shi shine akan matsala da ya shafi kwakwalwa ko kuma zuciya ko samun wasu wasi ko samun kushi a ko kuma samun rashin iya bacci wannan ciwo wani ciwo ne da Allah yake iya jarabar mutum ana iya samun shi yayin farin ciki mai yawa haka kuma ana iya samun wannan ciwo yayin mummunan bakin ciki wannan ciwo ba komai bane shine uh, bipolar ciwon bipolar ciwo ne na eh, mm, eh, mental disorder mana ciwo ne na kwakwalwa wanda yake iya samun mutum wanda yana da musabbabai kamar yadda muka karanto muku shi wannan ciwo na bipolar idan har ka shiga farin ciki mai yawa ranar da aka yi maka wata kyauta ta garari to wannan ciwo zai iya samuwa da mutum ana kiran shi dai ciwon soyayya a takaice ko kuma a gargajiyance tun asali fil azal akwai wannan ciwo da yake iya samun kwakwalwa yana da alamun rashin iya jin bacci yana iya sanya kuma ciwo irin na anxiety sannan kuma yana iya kawo depression ko kuma ppd wani ciwo da ake kiran shi paranoid personality disorder ko kuma idan ya yi mataki ya daɗe ya kai ga wani mataki zai iya zama wani ciwo da ake Eh, zai iya zuwa ko resultu eh, abin da ake kira schizophrenia wannan ciwo dai ga wata fa'ida da za mu baku za a samu habbatu sau da miracle sannan a samu chamomile oil sannan a mixing su guri ɗaya da safe idan mutum kafin ya ci komai zai sha teaspoon ɗaya haka da rana ƙaramin cokali da daddare ƙaramin cokali haka kuma in zai yi bacci zai ɗiga shi wannan a chamomile oil ta hancinsa ya tafi zuwa kakwalwar shi zai bude zai bude kafofin kwakwalwa a ku ci gaba da bibiyan mu ga masu wayannan ciwuwuka akwai magani da muka tanadar muku in sa insha Allahu cikin sati shida zuwa takwas za ku warke ga namban mu a profile insha Allahu za ku iya ɗauka duk inda kuke a fadin duniya wanda suke kasan waje ne dukkanin ba inda ba za mu iya aika muku magani ba jama'a assalamu alaikum warahmatullahi